Sashen Hausa na murya Amurka ake sauraro kan mita 25, 21 da mita 16 sai kuma ta yanar gizo ko intanet a kan voahausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraron mu kai tsaye ta VOA Africa a mita 200.5 a zangon FM ko kuma ta gidajen rediyon amfani sarauniya Nomad da Lol Niya da kuma fara dukkan su a zangon FM. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Ibrahim Alfa Ahmed ne tare da Ladan Ibrahim Ayawa da kuma sauran aboka aiki daga Washington gundumar Columbia ke farin cikin gabatar muku da shirin mu a wannan yammaci na Lahadi ga kanin labarai. Yau ne 'yan kasar Chadi ke zaben shugaban kasa wanda ake sa ran shugaban da ke kan karga mulki ya lashe. Haka ma a can kasar Peru yau ne 'yan kasar ke zaben shugaban kasa zagaye na farko wanda ake sa ran ai zagaye na biyu kayan a samu wanda ya nasara. a can kasashen afghanistan da pakistan ko an samu girgizar kasa mai nauyin gaske a babban biranen kasashen biyu to madalla bayan da ta yi ta jan kafa yanzu kasar benin ta yadda za ta tura wasu dakarunta su haɗu da sauran na kasashen yankin tafkin Chadi masu yaƙi da boko haram muna tafi da bayani shugabannin addinai a najeriya sun yi kiran da a samu ƙarin haɗin kai yayin da kuma a can wani gefe a yau ake gudanar da babban zaɓe a ƙasar chadi za mu tafi nijar inda wasu 'yan ƙasar ta chadi suke kaɗa ƙuri'unsu a jihar bauchi wasu mata 'yan jam'iyyar apc sun koka to amma shugaban reshen mata ta ce wannan matsala gama gari ce ba wai jihar bauchi kadai take shafa ba grace tana tafi da shirin bishara yanzu ga labaran duniya masu assalamu alaikum a zaben da ake na shugaban kasa a kasar chad yau lahadi ana sa ran shugaba idris debi ya lashe zaben wanda zai zama zagaye na biyar kenan yana cin zaɓe shugaba debi wanda ke takara da mutane goma sha uku ya fara jan ragan mulkin ƙasar ne tun a cikin shekarar tara da 1990 bayan da ya kifar da gwamnati mai ci a wannan lokacin a juyin mulkin da ya yi daga lokacin da shugaba debi ya kama mulkin ƙasar an samu bunƙasa a fannin tattalin arziki kana tana cikin kasashen da take taka rawar gani wajen yaƙi da ƙungiyar boko haram da ta addabi najeriya da ma sauran sassan da ma wasu sassan cajin to sai dai kuma a waje ɗaya ba kowane ɗan kasar ne ke na'am da gwamnatin ta shugaba idris dai ba domin ko cikin 'yan kwanakin nan an ta samun zanga-zangar nuna jinin ƙin gwamnatin abinda 'yan sanda suka yi ta amfani da hayaki mai sa kwalla suna tarwatsa masu zanga-zangar a cikin watan fabrairu ne dai shugaba dave ya yi alkawarin cewa idan aka sake ba shi dama zai dawo da tsarin nan na adadin da shugaba zai iya yi akan karagar mulki wanda aka dakatar a cikin shekarar 2005 haka ma a can kasar peru yau ne 'yan kasar ke zaben shugaban kasa zagaye na farko wanda ake sa ran a yi zagaye na biyu kafin samun wanda ya yi nasara masu kula da al'amuran yau da kullum sun ce ga bisa dukkan alamu diyar tsohon shugaban kasar da aka daure alberto fujimori ta taka rawar gani a zagayen farko na wannan zaben suka ce keku fujimori za ta samu kuri'u masu yawa fiye da wanda ke biye da ita sai dai kuma zai wahala ta lashe zaben idan an zo zagaye na biyu da ke buƙatar yawan kuri'u kai tsaye ga wanda zai iya cin zaɓe wata ƙungiya ta yi hasashen cewa fujimori za ta iya samun kashi 35 na ɗaukacin kuri'un da za a kaɗa yayin da mai bi mata pedro pablo kunzanki zai samu kashi 21 sai kuma veronica mandoza ta samu kashi 20 fujimori dai ta yi ta kokarin ta kanta da mulkin kama karya da aka zargi mahaifinta da yi lokacin mulkinsa a cikin shekarar 1990 zuwa 2000 tsohon shugaba fujimori dan shekaru 77 da haihuwa an yanke masa hukuncin ɗauri ne na shekaru 25 domin samun da laifin take haƙƙin bil'adama da kuma cin hanci da rashawa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc can kasashen afghanistan da pakistan ku an samu girgizan kasa ne mai nauyin gaske a babban biranen kasashen biyu sai dai kawo yanzu ba wani rahoto na irin bannar da wannan girgizar kasar ta yi a kabul ko kuma islamabad hukumar safiyo nan amurka ta ce girgizar kasar ya kai nauyin maki 6.6 kuma ya fi yawa ne a yankin guduman hindu kush na ƙasar afghanistan kuma ya yi zurfin kilomita 210 hukumar ta ce sautari idan an samu irin wannan girgiza bai fayin ta'adi sosai ba haka kuma ana jin cewa wannan girgizan an ji shi a wasu sassan kudancin yankin asiya yau lahadi kusan mutane 100 ne suka mutu kana wasu dama suka samu rauni daban-daban sakamakon wata gobara ta faru a wajen ibada a cikin jihar carolina na kasar india inda wannan gobarar da ta faru dubban mutane ne suka yi cincirindo domin kallon wasan wuta a matsayin bikin da aka saba yi a shekara-shekara wannan abu dai ya faru ne da misalin karfe uku na dare yan awoyi kaɗan da fara wannan bikin wutan da ake yi kusa da wurin bautan nan da yake yankin faravu a gundumar kolan wanda ke kilomita 70 ne daga babban birnin jihar jami'ai suka ce wutan ta tashi ne lokacin da wuta ta fada a kan abubuwan wasan wuta da aka jibge wuri daya wannan ya dalilin fansamar wutan ta bazo suka ce nan take wurin ibadar ya kone kurmus kuma aka yi ta samun turmutsitsi abinda ya janyo mutane da dama suka samu rauni daban-daban dan majalisar nan wato bani sanders na jam'iyyar democrat mai neman jam'iyyarsa ta tsaye da shi dan takarar shugaban kasa a zaɓe mai zuwa a nan amurka idan allah ya kai mu ya yi nasara da 'yar tazara a zaɓen da aka yi na fidda gwani a wyoming sanders ya samu galaba kan abokiyar karawarsa tsohuwar sakataren harkokin wajen amurka hillary clinton wadda ita ce suke fafatawa wannan shine nasara takwas da sanders ya samu daga cikin tara wannan zai ba shi damar rufe ya tazarar da ita hillary ta bashi wadda take da wakilai 219 sai dai ra'ayin jama'a na nuna cewa sanders zai bi bayan clinton ba da wani tazara mai yawa ba ko a cikin jihar ta na new york inda za a gudanar zaben nan da kwanaki tara masu zuwa idan allah ya kai mu ya dai jam'iyyar republican ta kammala nata zaɓukan da zaben da aka yi a colorado kuma sanata ted cruz na jihar texas ne ya samu yawan kuru da wakilai 37 yanzu haka dai cruz da gwamnan jihar ohio su ne ke biyar da donald trump kuma ko a jihar na new york wadda ita ce jihar shi trump din Ladan Ibrahim Ayawa ya karanto mana labaran duniya. to madalla a bayan da ta jima tana jan kafa yanzu dai jamhuriyar benin za ta tura sojojinta cikin rundunar haɗin gwiwa ta ƙasashen yankin tafkin chadi da ke yakar 'yan boko haram ga hassan maina kaina kakakin rundunar kasashen da ke yaƙi da 'yan boko haram a yankin tafkin chadi kanar mohammed dole ya min ƙarin bayani za a turo kashi na farko a cikin yawan sojojin da benin ta alkawalin za su turo nan chadi to su dakarun benin idan suka shigo nan cikin gamayyar sojojin tsaron yankin tafkin chadi wani rawa za su taka ne a cikin wannan runduna a cikin tsarin da an kai na kowane runduna kamar ta ɗaya da take a mora a cikin ƙasar warin take ta biyu a cikin ƙasar chadi take a bakasoda ta uku a bada najeriya ta hudu tana a jifa niger su ɗan za su zo ne domin a ron headquarter ita multinational joint sannan kuma za ta ba da tsaro da kuma rakiyar eh, ma'aikatan ba da agaji waɗanda za su je su wajajen irin yan gudun hijira sannan kuma ita ce rundunar da za ta ba da ɗaukin na gaggawa da kowace runduna da take najeriya niger eh, kamarun da nan chadi a lokacin da ake bukata so ayyukan da za su kenan idan sun zo kanar muhammad dole kakakin rundunar haɗin gwiwa da ke yaƙi da 'yan boko haram a kasashen yankin tafkin chadi Air Commander Ahmed Tijjani Babagamawa kwararre ne kan sha'anin tsaro a Najeriya. Haɗin kan wannan kasashe yana da muhimmanci a wannan yaƙi da ake da waɗannan mutane 'yan boko haram in ka duba chadi kamaru jar da najeriya so shi wannan benin republic shigowansu zai ƙara dakarunmu karfin gwiwa da haɗin kai domin a samu nasara a kan cikin waɗannan mutane yadda muke boda da su so su ma haɗo kansu su shigo cikin wannan tafiya zai taimaka ita benin republic tana ɗaya daga cikin ƙasashe wadda suka samu reno na faransa saboda haka za a samu haɗin kai kwarai za a samu ci gaba yadda za a samu nasara hassan mai na kai na muryar amurka daga najeriya To lagai gaida Hassan maina kaina yayin da ake fama da tashi-tashi hankula masu nasaba da rikicin addini ko kuma na kabilanci a wasu jihohi a Najeriya yanzu haka wasu kungiyoyi sun dukufa wajen gangamin faɗakar da al'umma muhimmancin zaman tare ga Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani daga Yola. a ƙarshen wani taro da cibiyar ta gudanar a jihar adamawa arewa maso gabashin najeriya shugabannin addini da kuma na al'umma su ma buƙaci gwamnatocin arewa ne da su tashi tsaye da farko daga shugaban ƙungiyar kiristocin najeriya reshen jihar adamawa reverend ag moses gwamnati na tare da na jiha gaba ɗaya a sa kwamiti musamman wadda za su kawo sulhu da masarauta gaba ɗayanta a samu mutanen narek ko interfaith da sauransu dai wadda su suna tare da jama'ansu a yi suluhu sabili da zato da kuma a tunanin banza da ya shiga ma mutane shi ma jawabinsa mataimakin shugaban majalisar musulmi na jihar adama alhaji gambojika na maganin fa dole ne a yi katun tanatsu natsu musamman ga 'yan siyasa da kuma shugabannin addini inda ma ya shawarci mahalarta taron da farko abin da nake gani shine dole ne a sa tsoron allah gaba da shugabanni musamman 'yan siyasa da kuma matasa idan an sa tsoron allah a gaba za a samu mafita abu na biyu dole mu komawa kan karatun da addinanmu suka yi bayar domin duk addinan nan ba wanda ya ce a yi tashi hankali ba addinin da ya ce a je a yi kashe-kashe a kowane dukiyar mutane ba addinin da ya faɗa a yi haka tun farko ma a jawabinsa harafin jasu na cibiyar kawo fahimta juna ya ce za su ci gaba da wannan gangamin domin kawo fahimta juna tsakanin musulmi da kirista inda ya ce abin ta takaici ne ma yadda shugabannin addini a yanzu ke zama yan kwangilar ta da fitina wasu malaman addini suka zama yan kwangilan takaddama idan kana so ai fitina ka ba su kalma za su faɗa abin da zai kawo darewa da ɓatanci. ba dai kammala taron ba sai da su mai fa suka ba da nasu gudumawa sunana muhammad sani isa limamin masallacin waf road a can kaduna sannan kuma darakta ne na shiga tsakani wato intervention a wata santa cibiya da ake kira interfaith mediation center wato cibiyar sasanta tsakaddama da samar da fahimtar juna tsakanin musulmi da krista a kaduna mu maido da musulmi da kuma krista zuwa ga karantarwa addinan nan namu da ke magana akan yafiya gafarta ma juna ko yafe ma juna da yi ma juna afuwa da kuma gyara. Koma da menene da in iya magana kan cewa zama lafiya ya fi zama dan sarki Ibrahim Abdulaziz. Sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. Haɗa kan mu don fahimtar juna. Jirgin mu bar su mu daina. Miyo mitin mu ɗan tattauna ne nufi na. Sai sami fahimtar junan mu ba mu rabe ba. Sun siya mu ta yi hiyo zafi mu je gurin wakilin yaran mu babu laifi idan ya gagara shi hukuma ba ta bari ba ta bari ba ta bari ba To kada sha'afa da cewar ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A yau ne ake gudanar da zaben shugaban ƙasa a kasar Chadi. Wakilin Musulai Mummuni Barma da ke Yamai ya ce ɗaruruwan 'yan Chadi da suke zaune a jamhuriyar Nijar su ma dai sun yi rajista kuma wasunsu sun fito a yau ɗin domin su jefa ƙuri'unsu a wannan zaben. daga cikin 'yan chadi miliyan shida da ke rubuce a kundin rajistar zaben kasar kimanin 250 ne suka yi rajista a nan nijar dalili kenan da a yau goma ga watan afrilu suka hallara a ɗaya-ɗayan rumfar zaben da aka buɗe a ofishin jakadancin kasar chadi a yamai jakadan na kasar chadi muhammad nur malai shine ya kaddamar da wannan zaɓe c'est une fierté pour ya ce ina farin cikin kada ta kamar yadda eh, abin yake a wurin sauran 'yan mu na ciki da wajen ƙasa waɗanda a yau za su halarci rumfunan zaɓe domin kada nasu kur'u kuma ina fatan a yi zaɓen nan cikin euh, kwanciyar hankali da cikakken tsaro al'ummar euh, chadi ta saba raba gardama tsakanin 'yan siyasa a demokuraɗiyance don euh, haka ina fatan komai zai gudana salim alim na kuma tuntuɓi waɗanda suka zo kaɗa ƙuri'a kamar wannan mata da ke cewa Na ji daɗi da na yi zaɓe saboda ina buƙatar samun canji a ƙasata. Ina fatan hakan zai taimaka a samu zaman lafiya. A sami sasantawa tsakanin yankin arewa da na kudu. Shi kuwa wannan matashi cewa yake. Je viens de voter mon candidat. Na zaɓi ɗan takarar jam'iyyata. Na sauke hakki na ɗan ƙasa. Saboda haka ina fatan dukkan 'yan ƙasar euh, Chadi su fito su zaɓi wanda suka fi son ya shugabanci ƙasar Chadi a demokradiyyance. zaben na bana ya zo da sauye-sauye kamar su aiki da na'urar eh, tantance masu kada ƙuri'a saboda eh, haka da 'yan adawa da masu goyon bayan jam'iyya mai mulki kowa ya gamsu da wannan eh, tsari wannan ba karamin ci gaba ba ne farkin demokuraɗiyya ya samu a ƙasar chadi shugaba idris debi itino mai neman wani sabon wa'adin mulki a karo na biyar shi ake ganin zai lashe wannan zaɓe idan aka yi la'akari da yadda ake zarginsa da amfani da dukiyar ƙasa domin yakin zaɓe baya ga tsare 'yan adawa da ma jami'an fafutuka gabanin wannan zaɓe da ake ganin mataki ne na gurgunta duk wani yunkurin waɗanda ke ƙalubalantarsa a ƙasar ta chadi sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar unangalinga To madalla a gaida Sulaiman Muni Barma masu sauraro ga Grace Abdu nan da shirin mu na gaba. Jama'a salamu alaikum barkamu da Lahadi Grace Alheri Abdu ke farin cikin sake saduwa da ku a shirin bishara. Idan kuna biye da mu makon da ya gabata, Bishop Benjamin Kwashi, shugaban ɗarika Anglican na Jos Diocese ya bakunci wannan shirin, inda kuma ya mana bayani kan ayyukan ibada a lokacin Ista, lokacin da Kiristoci suke tunawa da mutuwa da kuma tashin Isa almasihu. Yana bayani kan muhimmancin azumi a lokacin Ista ga masu bi lokaci ya kwace mana, inda kuma za mu ɗora kenan yau a hirar tasu da wakiliyarmu Zainab Babaji. wanda ya karbi isa almasihu ya yi wannan darasin yadda isa almasihu ya yi nasara da mutuwa ya yi nasara da shaidan ya yi nasara da zunubi hakan nan mai binsa ba zai ji tsoron shaitan kuma ba ba zai ji tsoron mutuwa ba ba zai kuma ji tsoron hukuncin allah ba don zai tsaya kan gaskiya ya riga ya samu yanci kubuta daga hannun iblis daga hannun mutuwa daga kuma hannun karya na uku wanda ya amshi wayannan koyaswa hakan nan kamar yadda bulus ya faɗa a filibiyawa sura ta biyu daga aya ta biyar irin ɗaukakan da allah ya yi ma yesu kristi domin yesu ya kaskantar da kansa ya ba da kansa ya mutu ya tashi ya samu ɗaukaka hakan nan duk wanda ya ba da kansa kaman yadda yesu ya ba da kansa a zarafin ista har ya yi rayuwa kamar haka abin da allah ya yi ma yesu haka allah zai masa shi ya sa muke koyaswa da irin iyayenmu na da abubuwan da suka yi suka sadakar da kansu suka gina mana makarantu da asibitoci suka je suka taimaki eh, marayu suka taimaki nakasassu suka bude idanun makafi kutare su suna lura dai da mutane abinda yesu ya yi kenan hakan nan har wa yau duk wanda ya wannan ya nuna cewa ya amince da tashin yesu daga matattu kuma ya ba da kansa domin allah ya more shi kamar haka To bayan an kammala wannan ista waɗanne ɗabi'u kake ganin kamar ya kamata Krista su dukufa ga nunawa musamman ma a tsakanin waɗanda ba Krista ba. Ba fa addini muke yi kawai ba. Domin duk wanda ya rungumi wannan ban gaskiyan za a gani a rayuwanka. Ai su wayanda ba Krista ba mutane ne kamanka. Suna da jiki, suna da ido, suna da jini, suna gani. idan ka fara ƙaunan wanda ba krista ba zai sani zai gani zai kuma faɗa ya ce wannan wani abu ta faru da shi wanda ina jin kamar ya fara tsoron Allah to abin da Allah ke son ya gani kenan amma yanzu za a ce a ƙasar mu duk da yawan masu bi ana sata ana ƙarya ana toshiya ana cin hanci ana zalunci ana zina duk wannan in bayan an gama ista an koma kansa kuma ina amfani ai an yi ƙarya kenan an yi aikin asha amma abin da Allah ke son gani daidai da abin da mutane suke son gani idan mutum da ya yi ista kuma ta zauna masa a jikinsa ya karbi isa almasihu na gaske ai abin da na faɗa nan sai a fara gani a rayuwarsa zai taimaki mutane zai jin jinƙai zai yi tausayi zai yi aikin ƙauna zai bauta ma 'yan uwansa ba wai wawa ba ne fa yana da yi ne domin Allah ba don mutum ba sai ka ga duk wa'annan halayen suna yi ɗabi'un nan sai su zauna masa a jiki kai wannan ba bakon magana ba ne domin mun gani a gurin iyayenmu muna kan gani ma a rayuwar wasu har yau don haka ba abin da ta gagara ba ne ba kuma abin da ruhun Allah bai iya yayi ba ne sai dai mu Kirista yanzu mu ba da kanmu domin Allah ya nuna kansa fara'a a cikin mutane yana ana ganin mu wani zai ce matsalan rayuwa musamman a nan mu najeriya ya kawo ah, cin hanci da rashawa da sauran ɗabi'u waɗanda jama'a ko kuma krista ma suna ganin kamar ba wani abun asha a sha ba ne wace shawara kake da shi domin irin waɗannan wancan hujja ne wanda ba ta da gindin zama ba ta da karbi ga allah ga mutum ina so in tabbatar ma duk masu sauraro idan ka ɗauki gaskiya ka zauna kanta ka rungumi bege na Allah da kuma ban gaskiya cikin almasihu ba talaucin da zai same ka duk mai gaskiya ba za ka samu miliyan ba ba za ka kuma yi rashi ba ‘ya'yanka kuma za zauna lafiya kai ma za ka zauna lafiya don ɗaukan cewa yanayin zama ɗin nan ana koyi da duniya ne yesu kuma bai zo don mu yi koyi da duniya ba yesu ya zo ne don mu yi koyi da shi shi kuma ya riga ya yi alkawari duk wanda ya bada gaskiya gare shi ba zan yashe ku ba ba zan bar ku ba alkawarinsa kenan kuma ni na gani na ga mai gadi mai ban gaskiya ni nake biyansa albashi ‘ya'yansa guda shida yau sun gama university na ga kuma masu rashawa da cin hanci masu arziki kamar su guda shida duk ba mai kai ko ɗaya Allah fa bai bin kowa bashi duk wanda ya gaskiya zaman gaskiya komi yanayin duniyan da yake ba ma na najeriya ba ko da ina ne a gama duk wani munafincin da aka yi mun ga nuhu a bible ya yi zamansa lokacinsa ma ba masu gaskiya shi kaɗai ne mai gaskiya mun ga titus a bible a crete duk makaryata ne shi kaɗai ne mai gaskiya amma allah baya bar bayinsa masu gaskiya su sha kunya don haka zama komin canjin najeriya in ka zauna da allah gaskiya na tabbatar mana kunya ta bar mu To Allah ƙara mana ban gaskiya da kuma zama fitila a duk inda muke. Nan kuma za mu sallama da bakon namu shugaban ɗarika Anglican na Jos Diocese Bishop Benjamin Kwashi. Sai kuma mako mai zuwa idan maɗaukakin sarki ya nuna mana ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadinsa da kuma mu Zainab Babaji da ta ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin. Sai kuma Caleb Getacho da ya daidaita sautin shirin da ba da umarni alheri ke cewa bari salama Allah uba. da zumuntar ruhu mai tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada shalom To kada a shafa da cewa rana tare da sashen wasu na murya Amurka a birnin Washington DC kafin mu ci gaba ga wannan sakon. Filin a ya wuce masu sauraro hausawa sukan ce kama da wane ba wane ba ne. A 'yan maza Allah ba Ibrahim Alfa Ahmed. Da Halima Jimarau ke gayyata ku domin sauraron hilin a bari ya huce. Wanda masu hikimar magana suka ce shi ke kawo rabon wani. Da kana jin Hausa cikin waka da na tura da kai dariya ka taba. Waƙoƙi kala-kala daga kowace kusurwa ta duniya kama daga India. कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले और ढोलना

kuma gabatar da labarai masu ban dariya da ban mamaki ko kuma dai masu ban haushi. A kasance da filin a bari ya huce kowace rana Asabar da safe daga sashen Hausa na murya Amurka. Filin a bari ya huce To madalla tare da fatan za a kasance da mu kafin mu karkare shirin ma wannan yammacin ga Ladan Ibrahim Ayawa ya kuma zai karanta mana labaran duniya amma wannan karin a takaici. A yau zaben da ake na shugaban ƙasar Chadi yau Lahadi ana sa ran shugaba Idris Deby ya lashe zaben wanda zai zama zagaye na biyar kenan yana cin zaben. shugaba debi wanda ke takara da mutane goma sha uku ya fara jan ragar mulkin kasar ne tun a cikin shekarar 1990 bayan da ya kifar da gwamnati mai ci a wannan lokacin a juyin mulkin da ya yi daga lokacin da shugaba debi ya kama mulkin kasar an samu bunƙasa a fannin tattalin arziki kana tana cikin kasashen da ke taka rawar gani wajen yaƙi da ƙungiyar boko haram da ta addabi najeriya da wasu sassan kasar ta chadi to sai dai kuma a waje daya ba kowane ɗan ƙasar ne ke na'am da gwamnatin ta shugaba idris debi ba domin ko 'yan kwanakin nan ana ta samun zanga-zangan kin jinin gwamnatin abin da ya sa 'yan sanda suka ta amfani da hayaki mai sa kwalla suna tarwatsa masu zanga-zangan haka ma a can kasar peru yau ne 'yan kasar ke zaben shugaban kasa zagaye na farko wanda ake sa ran a zagaye na biyu kayan a samu wanda ya nasara masu kula da al'amuran yau da kullun sun ce ga bisa dukkan alamu diyar tsohon shugaban kasar da aka daure alberto fujimori da taka rawar gani a zagayen farko na wannan zaben suka ce keko fujimori za ta samu kuri'u masu yawa fiye da wanda ke biye da ita sai dai kuma zai wahala ta lashe zaɓe zagayen na farko idan an zo zagaye na biyu domin ba za ta samu kuri'un kai tsaye da ake bukata ba wata kungiya ta yi hasashen cewa fujimori za ta iya samun kashi 35 na daukacin kur'un da za a kada yayin da mai bi mata pedro pablo zai samu kashi 21 sai kuma veronica mendoza ta samu kashi 20 fujimori da ta yi ta kokarin ta kanta da mulkin kama karya da aka zargi mahaifinta da yi lokacin mulkinsa a cikin shekarar 1990 zuwa shekara ta 2000 a can kasashen afghanistan da pakistan ko an samu girgizan kasa ne mai nauyin gaske a babban biranen kasashen biyu sai dai kawo yanzu ba wani rahoton irin bannar da wannan girgizan kasar ta yi a kabul ko kuma islamabad To a gaida ladan masu sauraro da takardattun labarun da muka zo ga karshen shirma wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah Ubangiji ya kaimu da karfe shida na safe agogon Najeriya da Nijar za mu sake komowa amma kafin na ana iya cigaba da sauraron mu a shafukanmu na intanet wato dandalin voa.com da kuma voahausa.com kafin mu yi ban kwana ga dimbin gaisuwa tare da fata alheri zuwa ga Malam Isa gwamnati barin miya sai kallo tare da 'yan majalisar sa unguwar jaki a baucin yakubu sai kuma gaisuwar sani mohammed chindo wato baban gida tare da babayo jonka bawa dukkan su unguwar karofin daki a baucin yakubu da fatan kuna nan lafiya yanzu madadin saura abokan aiki musamman lada ibrahim ayawa da Caleb Gate ci wanda ya kula da ɗakin na wasa shirye-shirye da ma injiniyan mu Ibrahim Alfa Ahmed ne daga birnin Washington DC ke cewa mu huta lafiya.